والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon sake haduwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin sahihul bukhari muna cikin kitabun tafsir na wannan littafi mai albarka mun shigo cikin tafsirin suratun nisa matashiyar mu ta yau imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala ce babun wali kullin ja'alna mawaliya mimma taraka al-walidani wal aqrabuna al-aya babi fassara fassarar faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wale kullum ja'alna mawaliya dukkanin al'umma mun sanya magada a cikinsu ko kowane mutum mun sanya mishi magada mimma taraka alwalidani wanda su magadan nan za su yi gado daga abin da mahaifa suka bari wal na ko dangi al-ayata wa qala ma'mar ma'mar yace mawaliya fassarar mawaliya din nan awliya'a yan uwa warasatan magada aqadat aymanukum huwa maulal yamin aqadat aymanukum ana magana da waɗanda aka yi kulli na ƙawance aka yi rantsuwa kamar wadda al'ada ta gudana a wancan lokaci na kulla ƙawance tsakanin juna da yin rantsuwa akan haka wanda zai kai ga abokin kawance ya gadi abokin kawancensa wa huwa halifu huwa maulal yamini shine dan uwa amma na ƙawance na rantsuwa wa huwa halifu shine abokin ƙawance, ma'ana bayan fassarar maula ma'anarta dangi magadi tana da fassarar abokin ƙawance wal maula aiban ibn al-ammi kuma kalimar maula a larabci akan aiwatar da ita da manufar ɗan ɗan uwan uba ɗan kanin ubanka ko ɗan uwan ubanka wal maula al-mun'imu almu'tiku kuma akan ce ma wanda yayi ni'ima ga bawa ya ɗiyauta shi daga bauta shi ma ana ce mai almaula wal maula almu'tiku ko almu'taku ismul maf'ul na farko almu'tiku bi kasar taj ismul fa'il na biyu almu'taku bi fatah taj bambanci tsakanin mai kasra gata shine mai ɗiyautawa na gaban mai fataha gata wanda shi aka ɗiyauta al-mu'tiqu ismul fa'il al-mu'taqu ismul maf'ul wa in fatahta minhu ma kana kasar al wa muntazir wal maula kuma ana aiwatar da kalimar maula almaliku wanda yake mamallaki mamallakin abu eh? almalik mamallakin abu wal maula maulan fittini wanda kuke da wato ciyayya ta addini yan uwantaka ta addini duka wannan imamul buhari na fassara muna yadda kalimar almaula take da fassarori mabambanta a cikin larabci wannan bakin abin da imamul buhari kawo a luga malamai sun kawo maula ana ambato ne da masoyi al-maula masoyi hmm? zalika bi anna allah maula allazina amanu wa anna al-kafirin la maula lahu kuma ana ce ma makwabci al-maula makwabci al-jab a luga kuma ana ce ma mataimaki wanda yake baka gudunmuwa ga wani abu ana ce mai almaula mai taimakawa kuma ana ce masa almaula a larabci kuma ana ce ma mabiyi wanda yake ka a wata aƙida ko a siyasa ko a wani abu ana ce mai almaula mabiyinka kuma wanda yake dabra da dabra da kai ga shekaru ko ga matsayi ana iya ce mai almaula ma'ana madabranci ma'ana tsaranka almaula haka abokin tarayyar ka ga wani abin da kuke mallaka ko biyu ana ce mai almaula haka nan abokin sha ana ce mai almaula abokin sha ko sha halal ko sha haram <laughs> lokacin laraba abokin shan giya almaula lokacin jahiliya kenan kuma ana ce mai karantar da alkur'ani da hadisi almaula Eh? almaula malamin qur'ani almaula malamin hadisi duk ana cewa haka tabarani ya rawaito hadisi daga hadisin abi umama marfu'an yana cin gidan hadisin ga annabi yace man allama abdan ayatan min kitabillahi fa huwa maulahu duk wanda ya sanar da mutum aya guda ta alqur'anin Allah mutum ya sani ta hanyar ka ka zama mai gida ne ya zama bawanka shu'ba daga cikin malaman hadisi rahimahullah ta'ala yace man katabtu anhu hadithan fa ana lahu abd duk wanda ya ruwaito hadisi guda gare na zama bawa ne wa ma qawlu sahibi ta'limin muta'allimi minkum bi ba'i ha mai ta'limi ya ce man allamaka harfan fi din fa huwa abuka fi din mai ta'limi azzarnuji rahimahullah ta'ala yace duk wanda ya sanar da kai harafi guda a ilimin addini to ya zama ubanka ya zama maulaka to almuhimmu wannan kalimar maula tana da faɗi da yawa a cikin larabci حدثني الصلت ابن محمد حدثنا أبو أسامة عن إدريس إدريس hadisi guda gari ta a cikin buhari kuma shine wannan ba wani hadisi da an karanto daga wannan idris ɗin in ba wanga hadisin ba an talha tabni a an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa li kullin ja'alna mawaliya kowa mun sanya mishi dangi magada qala yace mawali dinnan warasa magada wallazina aqadat aymanukum waɗanda kuka kulla kullele ne rantsuwa tsakanin ku da su ta kawance kanal muhajiruna muhajiruna sun kasance lamma kadimul madina lokacin da suka zo madina yarisul muhajirul ansariya muhajir sai ya gadi balansari sun kulla ƙawance sai ya zama ana gado da imani da musulunci da hijira zai zama kai mutumin makka da baku da zumunta ta jini da mutumin madina saboda musulunci in ya mutu za a gade in ka mutu zai gade ka kafin a shaye wannan da aya wadda ke karshen suratul anfal duna zawi rahibihi ba dangin zumunta ne ba don da suke wannan gadayya lil'ukuwati allati aha annabi sallallahu alaihi wasallam bainahum saboda yar uwantaka wannan da annabi ya kulla aha ya kulla yan uwantaka bainahum tsakanin su sallallahu alaihi wa alihi wasallam falamma nazalat lokacin da wannan aya ta sako li kullin ja'alna mawaliya nusikhat sai aka shaye wannan gado na hijira da musulunci ثم قال والذين عاقدت أيمانكم amma waɗanda kun rige kun ƙawance da su bisa da rantsuwa minan nasri na za ku ba su gudunmuwa war rifada da taimako wan nasiha da nasiha wa qad zahaba al yanzu shi gado tsakanin ku an shafe shi wa yusi lahu amma yana iya abokin ƙawance ne wasici da a kaza cikin dukiya a adat wata ƙira'a aqadat ba tare da alif ba na madda aqadat wata ƙira'a aqadat wa fi zalika yaqulu shatibi wa fi aqadat qasrun wa fi aqadat qasrun aqadat qasrun sai a ce aqadat wallazina aqadat aymanukum kufiyuna sune asim da hamza da kisai aka so a karanta bil qasri aqadat ba su karanta da madda ba sauran makaranta in an ɗebe waɗannan kufiyu na asim hamza kisa'i su karanta a qadat bi isbatil alifi daga nan sai imamul buhari ce sami'a abu usama idrisa abu usama ya ji hadisi ga idrisa wa sami'a idrisu talha shi kuma idrisu ya ji hadisi ga talha Don ya ƙara ƙarfafa maka <clears throat> abin da ya zo a cikin isnadi a cikin isnadi abin da imamul buhari ce rahimahullah ta'ala حدثنا abu usama أبو أسامة عن إدريس فأتي حدثنا إدريس شيكما إدريس سيتي عن طلحة ce حدثنا طلحة با. da yake ba kowace an ka nuna ana ana ba to amma don a ƙara nuna maka a tasri'u bit tahdith cewa tahdith ya shiga tsakaninsu saboda haka imamul bari ce a abu usama shi abu usama nan na farkon hadisi wanda shine malamin malamin buhari don buhari ya ce haddasani asfaltu bin muhammad malamin shi kenan asfaltu bin muhammad shi kuma malamin buhari ya ce haddasana abu usama shi kuma abu usama ya ce an idris shi kuma idris ya ce an falha to sai imam buhari ya bayyana maka cewa an an din nan babu wani abu na rashin sama tsakaninsu a'a sami abu usama idris wa sami idris falha babu inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatun yudha'ifha wa in taku hasanatan yudha'ifha Allah bai zalunci ko gurgudun azarra yani zinata zarra gurgudun azarra azarra tace wata halitta mai kamar tururuwa ƴar karama kwarai wasu malamai suka misalta azarra da cewa abinda 'yan an aza shi a sikeli bai bada komi bai ba da wani awo ba a ganin awo ne shine azarra. ma'ana ko abin da bai isa ya motsa sukeli ba har ya ba da wani adadi حدثني محمد بن عبد العزيز محمد بن عبد العزيز shi ma bai da ba hadisi a cikin sahih Buhari, sai wannan sai kuma wani da za mu cimma cikin kitabul itisab kenan hadisi biyu gare kawai kuma malamin buhari ne muhammad bin abdul aziz ma'ana hadisi biyu ɗaya gida cikin sahih buhari حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أناسا وسمتاني في زمن النبي أزامن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qalu sun ce ya rasulullah ya manzon Allah hal nara rabbana yawmal qiyama shin muna ganin ubangijin mu rana alkiyama za mu ga Allah ranar alkiyama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa annabin Allah yake na'am eh za ku ga ubangijin ku ranar alkiyama hal tudarruna fi ru'yati shamsi ana kare ku daga ganin rana zahira ta take tsakiya tsaf ba ta karkata ba wa bau'un da haske ko wa bau'in da haske babu wawon bau'un wanda haske kawai ko bau'in laisa ha sahabun ba girgiji ba wani maso-mason girgije da ya kada rana kuma ta kai tsakiya daidai kuma babu wani wanda ya daina yi haka na dodo a sama ƙalu suka ce la a irin wannan hali ba wani wanda ya da kai ne wani zai kare shi bai ga rana ba duk mutanen duniya da za su yi tsewuri guda da dabbobi da aljanu da ƙwari da komi ba wanda zai kare wani daga ganin rana irin wannan lokaci qala wa hal tudaruna fi ru'yatil qamar ana kare ku game da ganin wata lailatul badr da daren sha hudu daren sha hudu dawun laysa fiha sahabun wanda haske tsin tsaba wani girgije abu bau'in ليس فيها صهاب لوكتين دا اكتي ضوء دا ابنكم دا رفع يعني هو ضوء لوكتين دا اكتي ضوء يا زما ليس لبدل ضوء يا زما ابنكم ويوي زواغا معلم القمر رؤية القمر رؤية ضوء ليس فيها صحابة قالوا لا فكتي آه قال وهل تضارون في رؤية القمر نقوم أشيكو ها ما تضارون في رؤية الله بذا كاري قبق من جنين الله عز وجل يوم القيامة لنا القيامة illa kama tubaru da fi ru'yati ahadihima sai in ya zama kamar ana iya kare ku daga ganin wata ko rana a irin wancan misali idza kana yawmul qiyama idan ranar alkiyama ta kasance azzana mu'azzinun mai kira zai yi kira fa azzana mu'azzinun ayyatu halair tattabadu kullu ummatin ma kanat ta'budu kowace al'umma su tashi su bi abin da sun ka bauta ba a duniya fala ya baqa man kana ya abudu ghayra Allah ba wani wanda zai rage wanda yake bauta ma wani Allah min al-asnam daga cikin gumaka wal ansabi da gumaka illa ya tasaqatuna face sun faffada bin da a cikin wuta hatta idza lam yabqa har sai ya kai gaba wanda ya rage illa man kana ya Allah sai wanda ka bauta ma Allah barron nagari ne an fajirin ko mai sabo ne ko mumini nagari ko mumini mai sabo wa kuttara to ahli kitab sai wa sauran gubba sai sauran tuka ta yahudawa da nasara fa yud'a al yahudu sai a kira yahudawa fa yuqalu lahum sai a ce musu man kuntum ta'buduna wa ku a kasance kuna bauta ma qalu su ce kunna na abudu uzaira ibn Allah mun kasance muna bauta mu uzairu ga cewar mu dan Allah fa yuqalu sai ake musu kazabtum kun yi ƙarya mattakhadha Allah min sahibatin wala waladin ubangiji Allah bai riki mata ba bai riki da ba fama za ta buguna me kuke nema faƙalu sai su ce a kishna mun ji kishirwa rabbana ya ubangijinmu fasqina ka shayar da mu ruwa fa yusharu sai a yi musu nuni ala tarau ala taridu da ba za ku tusga ba sai a nuna musu wani abu can haka su cankai kamar ruwa a ce ku je ku sha ruwa ga su can fa yusharu da ilan nar sai a gargada su zuwa wuta ka annaha tarabun za su cinke ta kamar walliya idan abin da aka cinka saman kwalta ko fako a cikin daji ga bazara kamar ruwa daga nesa kasara bin ya saba ma'anu ma'a yaqimu ba'dhum ba'dha eh ya yaqimu ba'dha sashen wutar yana cin sashi wutar tana kona kanta bai ta saƙato da sai su faffada fil nari a cikin wuta su mai yi an nasara su na a kiri nasara fa yuqalu a ce musu ma kuntum ta'buduna bi kuna kasance kuna bauta ma kwalo su ce kunna na abudul masih ibn mun kasance muna bauta ma Isa in ji nasara muna cewa dan Allah ne fa lauro mun sai a ce musu kazabtum kun yi ƙarya mattakhadha Allahu min sahibatin wala waladin Allah bai riki mata ba balai da min dinnan za'ida للتأكيد أصله ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا ها أه؟ wa ma kana ma'ahu min ilahin ai ma kana ma'ahu ilahun fa yuqalu za musu ma za ta bugu da me kuke bida fa kazalika bisal al-awwal shi ma kamar irin wancan na farko sai su kishirwa muka ji ya Allah a shayar da mu ruwa da ta guje ga ruwa can sai su cinkai wani abu kamar kawalwal ya kamar ruwa wuta ce sai su faffada a cikin wuta hatta idza lam yabqa illa man kana ya abudu Allah sai ya zan ba wanda ya rage sai masu bauta ma Allah min barrin na musulmi na gari an fashirin ko mai sabo atahum rabbul alamin sai ubangijin halittu ya zo ma mu'minai musulmi fi adana suratin ga wata sura min allati ra'awa fiha ba wadda sun ka gane shi a cikin can wancan warkon sadda ya to ya ya abin nan ya ya kira yahudawa su mitsuwa suka bauta ma nasarawa suka bauta ma sai mu mumine su ga Allah cikin wata surar da ba surar farko ba hanyar magabata na gari sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'ina irin waɗannan wurare sukan karanta su bisa ga hakikanin wanda suke ba su misalta Allah da bayi ne ba su kuma yauhin tarwa su koyi abin da annabi ya faɗa za su faɗai kamar wanda annabi ya faɗa ba wanda ya san Allah kama annabi ba wanda ya san Allah kama annabi bari ma kwasan Allah sai dai ya san shi ta hanyar annabi dan in ba don wahayin da Allah ya koma annabi ba ya za ka san Allah saboda ka duk wata kalima da annabi jingina ma Allah kaka ji tsoron jingina mai ita dan inda laihi na jingina ma Allah ya ta annabi bai jingina bai don annabi ya yi kowa sanin Allah ya yi kowa tsarkake Allah ya yi kowa kadaita Allah ya yi kowa bota ma Allah ya yi kowa sanin girman Allah ya yi kowa sanin haƙƙin Allah ya yi kowa sanin abin da bai cancanta a raba ma Allah ba saboda ka duk abin da annabi ya raba ma Allah shi kenan kai tsaye sai mu raba mai wanda ta ce hanyar sahabbai da tabi'ina tabi'ut tabi'ina ba su kwana suratun daga haka za su fassara shi sura ba su kai kai ta su canza mai wata fassara wallahu alam amma dai haka za a fassara saboda haka al-aushali yace kullu ma jaa bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu fa kullu ma jaa bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu duk abinda manzo Allah zo da shi abinda a haƙƙi ne kawai ka miƙa wuya ka karɓa a hankalinka ya hararo haka fahimtar ka ta fahimci haka ko kuma aka san haka dole ka sallama ma annabi sallallahu alaihi sallama ga sakon da ya ira game da Allah fa yuqalu sai a ce ma za ta tantaziruna me kuke jira a nan tatba'u kullu ummatin ma kanat ta'budu kowace al'umma ta bi abinda ta kasa kasance tana bauta ba ƙwaro sai musulmi su ci fara ƙanan nasa mun rabu da mutane fi duniya a duniya ala afkari makon na ilayhim lokacin da mun kahi bukatuwa da su ya ubangiji Allah mun rabu da mutane lokacin da mun kahi bukatuwa da su walam nusahibu ba mu zama tare da su ba mun bijire ma mutane mun rabu da su sabda a duniya mutum na da bukata da mutum amma tabbashi don Allah kun ka saba don aƙida ka bijire ma duk wani abin da zai kawo tangarda ga ka. ko da mutane za su yi gane ka wani mutum na daban ko da za su ƙaurace ba ko da za ka bambanta da su ka jure ma kaurace su da sukarsu da musguna su don kai tauhidi ya ubangiji Allah lokacin da muna duniya mun rabu da mutane don kuma a wannan lokacin muna da bukata da su amma mun ka basu don wani ano nan ta zuru rabbana mu dai ubangijin mu muka jira Allah zai kunna na da wanda muke bauta ba fa Kulu, sai Allah ce musu ana rabbukum ni ne ubangijin fa Kulu, da sai su ce la nushriku billahi shay'an ba mu haɗa komai da Allah ko ba mu haɗa ba mara ta ni sau biyu an salatan ko sau uku shi kenan sai yana sai aljanna ko ba a ce baka zani ko almuhimmu Allah bai zalunci kafirai ba bai zalunci musulmi ba ba a ƙara musu zunubi ba su kuma a musulmi ba a ƙara musu zunubi ba a rage musu lada ba <clears throat> Allah bai zalunci ko bai su ƙala zarra abinda mutum ya aikata shi zai gani yahuda sun ga abin da sun aikata da nasara haka su ma musulmi babu fa ba, babin fasar Allah subhanahu wa ta'ala da yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin yau za ya al'amari zai kasance radda za mu zo daga cikin kowace al'umma ta shahidin da mai shaidu waje na duka ala ha'ula shahida mu zo da kai kana mai shaidu akan waɗannan al'ummarka kowace al'umma za su karyata kafiran su cewa manzon su bai da sako ba mutane a annabi nuhu ranar alkiyama ce su nuhu bai yi da mun sako bai wada musu ba al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za su shaidu lalle sun shaida annabi nuhu ya yi da sako zuwa ga mutane ya kire su lailan wani hara haka sauran annabawa shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi zai shaidu akan al'umma sai shi zai shaidu kai ne saboda gatanci ne a wurin Allah subhanahu wataala Almuktalu, muqtal wal hattal wahid duk ma'anar guda mai yaudara ko mai takama wa nasabita wujuhan ainu sawiya fassara dai za mu daidaita fuskoki hatta ta'uda ka aqfa'ihim har su zama kamar ƙeya wuya tsarfasar kitaba da larabci akan ce ya sha'i rubutu ai mahawo ya sha'i shi alkitaba anan rubutu kataba yaktubu alkitaba rubutu kitaba kitaban wa kitabatan ai mahawo ya sha'i shi sa'ira wa ƙudan ruruwa da hasuwa ta wuta حدثنا صدقة أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عبد الله عن شيني ابن مسعود قال يحيى يحيى بعض الحديث عن عمرو عن عمرو بن مرة وأن وأن الجملة مؤترضة بين قوله عن عبد الله daga an abdullah sai kala kala lin nabi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn mas'ud ya ce annabi ya ce mini sai wannan jumla ta shiga don fassara wata gaba ta hadisin yani an abida an abdullah yani ibn mas'ud qala shi ibn mas'ud yace qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ikra alayya karanta mini alqur'ani wacce jumla ce ta gitta tsakanin an abdullah da qala qala lin nabiy yani qala yahya ba'd al hadith an amr ibn murra yahya na cikin hadisin wanda ya rawaito da sufyan as-sauri Ya ce ya ruwaito wannan hadisi ko kuma wata gaba daga ciki ne abul hadisi wata gaba daga cikin hadisin ya ruwaito ta daga Amr ibn Murra maimakon sufiya da thawri kenan akwai wata gaba cikin hadisin wanda ba duka ga sufiya da thawri ya ruwaito shi ba wata gaba daga ciki ya ruwaito ne daga Amr ibn Murra shine Imam al-Buhari zai bayyana amma sai kitta shi tsakanin an Abdullah qala qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ikra alayya alquran ikra alayya karanta mini ba rubuta alquran ba wa hasu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma da jana ce ikra alayya ma yuqra alayhi alquran aka shahe shi don an san shi qultu aqra'u alayka madda farkin aqra'u alayka zan karanta maka wa alayka unzil kuma a kanka aka saukar da shi qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi annabi ce ni ina son in saurari qur'ani daga wani na ina son wani ya karanta in saurara fa qara'atu alayhi sai ni karanta mai suratul nisa'i hatta balagatu sai da ni kaifa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida qala amsik yati tsayanan bai ce kul sadaka Allahu al-azim ba saboda aka sadaka Allahu al-azim ba shi da asali muhdathu kirkira shi an kai wurin ka dun Qur'ani ya ka kare ba sai ka ce sadaqa Allahu azim ba saboda annabi bai karanta da sahabbai ne haka ba kuma karatun Qur'ani ibada na kaga annabi ce bai amsik aya fa idza ainahu ko da na ba sai na ga idanun annabi ta zarifa ne suna tsiyaya da hawaye yana kuka a kalmomin da muka fassara bancin tarjama wannan bari babu fa kaifa ji ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula shahida sai ki al-muqtalu wal khattalu wahid wa ya ci gaba da kawo kalimomi. malamai suka ce wayannan fassarori da ya kawo na waɗanga kalmomin ba na a wurin ba yana yawa kuskure ne daga marubuta daga marubutan littafin sayyid bukhari tun na rubutun hannu sai suka yi kuskure suka rubuta wayannan kalmomin wannan wurin da ba wurin su ba ba na ya kamata a rubuta su ba saboda waɗannan kalimomin babu su a cikin wannan aya kuma babu su a cikin ayoyin da suke biyo ta don wani lokacin imamu bare kan kawo aya daga gare ta sai ya ci gaba da tarjama wasu ayoyi da bai rubuto ba don bai da hadisin da zai kawo game da fassara su wanda ya cika sharuɗan sayo da bukhari amma kana iya samu da cikin sauran littawan hadisi kitabun tafsiri da sauran littawan hadisi kana iya samun fassara wadda nan babu ta wata aya ta Imam Buhari bai kawo ta ba can wani wurin sai su kawo ta su kawo fassarar ta saboda bi Imam Buhari bai kawo ba saboda wancan hadisin bai cika sharuɗan da an ka sani na sayi Buhari ba kun san ba Imam Buhari mala ta shara sharuɗa ne ko musulmi shara ala sharuɗa ne ko sharadi ne kam sharuɗan li Muslim sharadi guda go al-mu'asara faqat Imam Buhari ko sharadi wajen uku ko hudu to duk hadisin da bai cika waɗannan sharuɗan ba ko ya inganta bai shigo a cikin sahih bukhari saboda ka zaka samu hadisai sun inganta suna fassara wasu ayoyin da ba karanta ba nan amma me yasa ba a same su nan ba don ba su kammala irin wannan au da wannan cika shar'i ba na sahih bukhari kila an gane ko to sai ya zama ya kawo aya sai ya ci gaba da zaro wasu kalmomin da ayoyin da ka bi ma wannan aya za mu je cimma irin haka nan gaba باب قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب بعد فدر الله إذا كنت kasance marasa lahiya ko kuna cikin tafiya ko ɗayan ku yayi kashi yayi hadasi ma'ana daga nan sai mawara ce sa'idan waje al'arfi fuskar ƙasa fatayammamu sa'idan tsayiban wa ƙala jabirun jabir ya ce kanatin bawajitu ɗagutoci sun kasance allati ya tahakamuna ilaiha wanda jahilai suke kai hukunci zuwa gare su fi juhaina tawahid a kabilar juhaina akwai boka guda ɗagutu wa fi aslama wahidun a cikin kabilar aslam akwai guda aslama salama Allah wa fi wahidun a kowane dangi a kowace kabila akwai guda ko hanun bokaye ne yanzu alaihi shaibanu shaidan yana kowa wurin su wa kana umar umar yace aljibtu as-sihr sihri yu'minuna bil jibt wa taghut wa taghut ash-shaytan shaidan. wa kana ikrimatu aljibtu bi al-habasha da yaren habashanci yaren mutanen Ethiopia ce al-Aljibt yani shaitan shaitan wa tagut al-kahin boka a wannan asar na ikrima malamai suka yi ta kai da kawo cewa kenan cikin qur'ani akwai wata kalimar da ba yaren larabci ta ba wani yare ne na daban kamar yanzu na aljibt yaren habashanci ne wasu ce akwai cikin qur'ani lafuzan da ba larabci bane wasu kuma ta lafuzan da a cikin alkur'ani larabci ne sai dai ya zama wata luka ko wani yare da shi da larabci sun yi kama ga waɗan kalima kamar yanzu i kul'i wa rabbi kaga baka ta hausa a cikin qur'ani sai a dai hausa ana cewa i larabawa na cewa i amma yanzu ba za mu ce i da nan hausa ta ba kul'i wa rabbi ha sai a ce wato haɗuwar lokaci mu haɗu mu da larabawa akan i حدثنا محمد محمد مبهم ba wani kuma ne Muhammad na kuma Imam al-Bukhari da malamai Muhammad da ya akwai muhammadu bin Bashar haddathana Muhammad al-Bashar akwai Muhammad bin eh, Man bin al-musanna haddathana muhammad ibn al-musanna yakan kawa kun malamin shi akwai muhammadu bin salamin ha to wannan muhammadu bin salamin ne al-baykandi mun wato ga hadisi a cikin kitabul jihad ya haito da shi karara haddathana muhammadu bin salamin nan kuma sai kawai bashi muhammadun akhbarana abda an hisham an abihi an aisha radiyallahu anha qalat halakat qiladatun wani kandu na waya halaka wani abin waya li asma ana asma'a ne ne a ranarsa muka yi tafiya da da manzon Allah da sahabbai ne a can wurin tafiyar a cikin daji sai kandun ya bace fa ba asan nabiyu sallallahu alaihi wasallam fi annabi ya aika mutane su yo yawo wurin bidan wannan kandun saboda ta dan ratsa ta shiga daji ta biyo bukata ta dawo sai annabi ya sa su sahabbai sai su yawo to su gani ko can kallon ya katse ya fadi فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بلدها رجالا يعني da aka wasu mutane don nemo wannan kandin fa hadarci sala sai ga lokacin sallah sai ga lokacin sallah wale su ala wudu'in ba su da arwalla wala ne jidu ma an ba su samu ruwa ba wurin ba ruwa fasallau suka yi sallah wa hum ala ghairi wudu'in ba su da arwalla fa Allah, ta'ala sai Allah ya sabkar yani ayatat tayammum ya sabkar da ayat tayammuma sai Allah ya sabkar da ayat tayammuma wannan shine mafarin sabkar ayat tayammuma to irin wancan abin da aka faɗa na cewa Imam Al-Bukhari kan kawo aya sai ya ci gaba da kawo su kalmomin da ba su cikin ayan nan amma yana da yan ayoyin da ka bi mata waɗanda kalmomin ciki suke bai da hadisi wanda cika sharuɗa ne da zai kawo tafsirin amma na cikin abu dawo da ko tirmizi ko makamantansu ka samu to irin haka ne na yayi sai zama kawo in kuntum marba aw ala safarin kaga waɗanda kalmomin da jibt tagut babu ta cikin wannan aya amma idan kai yo kasa kasa kana karantawa zaka ga waɗannan kalmomin suna cikin ayoyin da kamar kwaftaka da wanga kasa gare ta an gane ba to malamai suka ce menene munasaba ta wannan tafsirai da Imam al-Buhari ya kawo na wannan kalima munasaba shine abin da aka faɗa to menene munasaba hadisi da wagga aya wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib malamai suka ce abin da ya cancanta wannan hadisi ya kawo shi cikin tafsiru suratul ma'ida a aya arwalla idza kuntum ila as to nan wanga hadisi ya dace amma saboda wannan aya abin da ka magana a kai ne da abin da waccan aya ta ka magana a kai ne sun haɗu wurin mas'ala guda ga maganar taimama saboda haka ya kawo wannan anan saboda haka ya kawo wannan anan almuhimmu wannan hadisi shina cikin dalilai wanda suke tabbatar da annabawa ba su sanin gaibi sai in Allah sai sanar da su saboda ƙarshen ta dai ana tattara kumi ashe wannan kandun na Aisha yana nan ya kace rakumi ya kwanta bisa sun gama sallar sun taya yaya ana tattara kumi sai ana da kandun kaga ashe ba ko shi annabi ka sanin gaibi ba shi annabin da ya fi kowane ba annabi ya fi kowane manzo ya fi dukkanin annaba da manzanni ana samun lokacin da bai san gaibi ba Allah bai sanar da shi ba in haka ta annabi ya bayani akan gaibi to Allah sanar da shi wannan gaibin ba gaibi bude ke ga annabi ba ya zan kowane gaibi ya sani a kowane lokaci a kowane yanayi ba haka ba duk wanda ke annabi ya san gaibi bude ya zo da babban magana ya yi karya sai dai sadda Allah sai sanar da annabi don gashi yanzu ya aika mutane suna tabi dakkan cikin daji ashe ga gando kasan cikin rakumi kaga inda san gaife tun da Aisha ta ce gandun ta ya kaje sai ce ai san da rakumi shi a nan kasa a gani wannan misali ne wanda bai da madunguza cewa ba kowace annabi ya san gaibi ba sai sadda Allah sanar da shi daga nan imamul buhari rahimahullah ta'ala ce ulil amri minkum ay zawil amri ulil amri minkum wata nusha wani kwafin na imamul buhari ya sa babu wa abi ullaha wa abi rasula wa ulil amri minkum yayi babi ko wata nusha wata kuma kawai cewa wa ulil amri minkum almuhimmu dai matsayin babi ne don fassara ce ta wannan aya ya ayu allazina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ya ku masu imani kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a da shuwa gabaninku أولي الأمر <clears throat> حدثنا صدقة بن الفضل صدقة بن الفضل haka yanzu a cikin dukkanin mai yawan riwayoyin sahih buhari sai riwaya wani malami da aka ce mai ibnu sakan shi kadai sai ce haddathana sunaidu haddathana sunaidu maimakon haddathana sadaqatu bil fadli sai zama madadin sadaqatu bil fadli anan wanda an riwaya ibn sakan ta sahih al-buhari haddathana sunaidun malamai suka ce dai ƙarshen magana yana yi wa imamu buhari ya roto hadisin daga saduka bin al-fadli kuma ya roto shi daga sunaid sai dai marwaitan da suka kawo sadaka bin al-fadli nan sun yi dacewa saboda shi sunaidu akwai wata 'yan magana game da shi a wurin malaman hadisi ana ce mai da bin dawo da almisisi malamai suna da magana a kai ne Abu Hatimin da Imamun Nasa'i sun ce mutum ne zalifi shi su ne dundun nan Imamu Ahmad bin Hanbal ya zarge shi da tadalisi riwaya magudi cikin riwaya hadisi a tadalis at-taqwiya to abu akwai wata magana game da shi amma sadaqatul fadl ha babu wata matsala game da shi to ka ko da duka ya roto hadisin daga ɗayan da na biyun to a sawo da cikin buhari ta hanyar wanga shi ta fi dacewa ba ta hanyar wancan ba حدثنا أو أخبرنا حجاج حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعلى لا اقوى من الله لا wa ulil amri minkum da shugabannin ku qala nazalat ta sabka ne fi abdullah bin huzafa huzafa ibn qais qais ibn adiy id ba'athahu sadda annabi ya tura shi annabi ya aika shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi sariyatin ga wata runduna da ya jagoranta suka tafi ana tafiya zai ce sayo itace ya kowa kowa sayo kai itace suka je suka dauka na itace suka kawo aka tara wani guda Ya ce a kunna wuta a kunna wuta balabalabal itace duk sun kawo yace duk kowa ya hada ciki <laughs> sai suka kiya a gani sai suka kiya hada a ciki za ka dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam tun can dai abin da takaddama ta kasance tsakanin su suka ce su kan ba za su shiga ba wasu daga cikin sai da su shiga sai sun ka turje turje wasu ta hana wadancan su shiga da su a fahimta su za a shugaba da ga komi waɗancan sun tayin shiga sai wasu da dulje suka ce to ai mu abin da ya samu ka bi manzon Allah don gudun wuta don kan mu shiga wata ya za ku mu taho mu shiga wata da kanku da kanmu mun sake shiga sai aka dawo annabi ya ce mai haka nan bai dace ba sun fusa ta shi da aka yi musu wannan hukunci irin na dokar soji <laughs> to shi ne wannan ayat wannan kisa ta faru tsakanin shi Abdullahi bin Huzafa komandan wannan runduna tana cikin ɗaiɗaikun abubuwan da aka jingina sabkar wannan aya game da duk da ba wannan kisa kawai aka cewa ta sauko in ka samu asbabun nuzul na alwahidi zai kawo riwayoyi game da abubuwan da suka zama saukar aya ko saboda saukarta za a ga mai yawa sahabbai ma ko da abu ba da aya ta sauko ya faru ba in dai wannan abin ayat ta zo hukunci ne suna jingina shi zuwa ga sauran saukarta wanda ya karanta asbabun nuzul na imamu suyuti da asbabun nuzul na alwahidi zai ga irin haka kamar wanda suke ce ma istisna'i a abin nan annusukh istisna'i daga umumin wani hukunci sai a ce mai annusukh wanda kuma uslubin daga baya an ce annusukh wani abin da ya shaga wani abu gaba ɗaya amma su istisna'i ma suna dauka sai nufu can farko wal ilmu inda Allah ta'ala almuhim wannan aya tana nuni akan wajabcin wa Allah da da wajabcin wa manzon Allah da da Allah da manzo ne babu waiwaye saboda haka aka kawo illi ko ina Allah wa afi'ur rasula ba a ce afi'ullah war rasula ba a wa afi'u amma wurin shugabanni ta aka ce wa ulil ba a ce wa aqiu ulil amri ba saboda a ulil amri dole sai tana da madogara daga ɗa'ar Allah da manzo ne idan ba ta da madogara game da ɗa'ar Allah da manzo ne to kaga wannan ba za ta fayo ba masalan saboda haka ulul amri ma malamai sun yi sabani game da su ulul amri me aka ni da ulul amri wasu malamai suka ce ulul amri su ne shugabanni imam tabarani ya rota hadisi a cikin tabarani ne mai fassara cewa ana nuhin gabanni na milki idan suka yi horo da abin da bai saba ma Allah ba ba sabon Allah ba ne to wajibi ne a yi musu da'a ya rota hadisin daga abu huraira ibn hajar al-asqalani yake hadisin ingantacce na wasu malamai suka ce malamai ake nufi ulul amri sune malamai shuwagabannin addini ku yi musu da'a wannan riwaya an samu daga Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu wasu malamai suka ce ahlul ilmi wal khair ma abuta ilmi da ko ta koma malamai ai ko man hum ahlul ilmi wal illa hum wasu malamai suka ce ulil amri minkum sune sahabbai kuwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibnu jarir tabari a cikin tafsiri ne ya zabi gamewarta duk waɗannan su aka nahi da ulul amri shugabanni sun shige ciki in ana magana akan malamai su wane ne malamai na farko sahabbai to shikenan malamai na farko sahabbai sai duk wasu malamai da za su biyo bayan su bisa ga irin hanyar su saboda haka za a wa shugabanni da'a za a wa shuwa malamai da'a amma da malaman da shugabannin duk da'a su sai ta samu asali daga wa Allah da'a da manzo ne idan ba ta da asali daga wa Allah da manzo wa Allah da manzo da kaga ba za ka yi ba misali wani malami yana ganin ka gurwa na kamar rukui kaga sai shine da gare shi in ka kai sai sai yana ganin ba kai mai da ba to za a gurwa na kai kamar rukui ya sai ba za ka yi ba to haka duk abin da yake sabon Allah ne ba za a yi ba ga abin da yake da'a ga shugabanni sawa'an malamai shugabannin addini ko shugabannin mulki insha Allah subhanahu wata'ala kamar lokaci yayi ba sai kamata mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ikon aiki da shi kuskure Allah shi yayi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk